ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون <clears throat> الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم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 وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدت للكافرين <coughs> وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم <clears throat> قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها وكلا منا رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه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 na dare goma na sha bakwai kenan sha takwas to shawwal na da kwana goma sha takwas hijira annab muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar makka zuwa madina yana da shekara dubu da dari hudu da arba'in da hudu muna gode ma allah da ya rayar da mu muka kara dawowa bayan mun ba da hutu muka je ramadan mun yi ramadan kawai allah muke roka ya karba muna ibadunmu inda muka yi daidai allah ka sa cikin mizani inda muka yi kuskure allah ka gahauta muna allah ka sa mun dace allah ka maimaita muna ka nuna muna badin badada allah muke roka ibadunmu ya karba muna baci daya bayan Allah kahin mu ci gaba da karatu kawai mutum ka sani cewa alkawali ka doki za ka zo ka bautata ma Allah shi bautan Allah kuma baya yi da jahilci she da karatu karatun kuma she ka samu malumman da suka fahimci suna su karantar da kai ba haka ba kuma kana cikin karatun ne ka samu malumman da za su batar da kai Allah ka kare mu Allah ka ciyaye mu shi yasa mutum ka yi takasansa wurin neman addinin ka ka san wurin wa kake dokan addinin ka shin wanda kake dokan addinin ka kai akan shin ya dace da sunna yana kwaikwayo da sunna ba wai da'awan sunnan ba kan muridin lil haqqi la yudrikuhu yana da yawa mai neman gaskiya amma baya da baya samun gaskiyan al kullu yad'i waslan bi layla wa layla la tuqimu lahum bidaka zaka samu kowa na cewa laila na so na ni da laila ne amma laila kuma bai yarda da kowa ba kenan abin nufi shine mutum ka zabi addininka ka zabi kuma ina za ka doki addinin ka Allah ka fahimtar da mu bayan Allah in ba ku manta ba muna cikin suratul dukhan mun saya ne dab da aya talatin da bakwai yau za mu tashi kan aya talatin da takwas la'alla mu iya mu kai karshen sura nan muka tsaya she muka je hutu to godiya da yabo ya tabbata ga Allah da ya sa mun je hutu kuma mun dawo waɗansu an shiga ramadana ba su ga karshen ramadana ba waɗansu sun ga karshen ramadana amma ba su ga yau ba amma cikin neman Allah da falalan Allah ga mu mun shiga ramadan an kare ramadan ga mu cikin shawwal har mun dawo makaranta kuma wanga yabo ne koko ko mu ce ni'ima ne da Allah madaukacin sarki yayi muna alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat Allah mun gode maka da ni'man da kai muna Allah madaukacin sarki na cewa wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibina na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين نعم ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله الرحيم إن شجرة الزقوم نعم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم فصبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم نعم إن هذا ما كنتم به تمترون نعم إن المتقين المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين نعم كذلك وزوجناهم بحور عين آه. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون نعم فارتقب إنهم مرتقبون الحمد لله باي من سعوة ayoyi. za mu koma inda Allah ranma ya soma akan aya talatin da takwas wama khalakna samawati wal arda wama bainahuma la'ibin Allah yace wama khalakna samawati wal arda bamu halicce samai da kasai ba wama huma da abin da ke tsakanin samai da ƙasa. la'ibi na saboda wajji ma'ana ba mu hadice sama da kasa da abin da ke tsakaninsu ba abithina saboda wajji au lighayi ghardin sahihi ba mu halice sama da kasa ba ba da wani manufa ba in ka so ka ce ba mu halice sama da kasa saboda warji ba ko ka ce ba mu halice shi ba saboda ba da manufa ba mun halice shi da manufa ne akwai abin da ya samu kalice sama da kasa da abin da ke tsakaninsu ire-iren waɗanda ayoyi cikin Ƙwan'ani yana da yawa in ka koma cikin suratul anbiya Allah ya ce wa ma khalaqna samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibina ba mu halice sammai da kasa da abin da ke tsakanin su ba saboda warci haka kuma cikin suratul sad wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila dalika dhannu alladhina kafaru Allah ya ce ba mu halicci sammai da kasa da abin da ke cikin tsakanin su ba saboda warji in ka koma wani wuri ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq ba mu halicci sammai da kasa da abin da ke tsakanin su illa bil haqq shede da gaskiya Allah na son ya nuna muna sama da kasa ba halice shi ba da manufa ba Allah na da manufa menene manufan shine a zo a bautata mai wanda ya saba mai sa shi wuta wanda ya bautata mai sa shi aljanna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kenan ba halice sammai da kasa ba saboda warji ba halice sammai da kasa ba saboda ba Allah bai da manufa a'a <clears throat> na tan muna fahimta Allah ya ce afa أفحسبتم أنما خلقناكم أنما خلقناكم عبثا نعم وأنكم إلينا لا ترجعون أنا يتشن كنا تماني تشيوا مرحل تشيكو كوي حكا بعد واني منفابا سبو دورجي الله يتشعى kenan waɗanda suka mai da addininsu warji da wasa sun bace kuma sun hasara na ta muna waɗanda suka mai da addinin su warji aihuwa wasa mutuwa wasa hmm. aure wasa to waɗannan mutane sun bace ko wane ne saboda ba saboda shi Allah ya yi mai sama da kasa ba Allah ya yi sama da kasa ne saboda a bautata mai ibada kuma baya zama warji baya zama wasa baya zama kidi da rawa ko tabe ina ta muna fahimta kenan kowa ka gani ya mai da sa, ko ya mai da kominsa warji ko wasa to ya bace kowa ne ne shi Allah na so ya gaya maka abin da sa ya halicci sammai da ƙasa ce ce me ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakin aktharahum la ya'lamun ma huma Allah ya ce ba mu halicci sammai da ƙasa ba illa bil haqqi shede da gaskiya she maluma suka ce gaskiyan shine a bautata mai na'am gaskiyan shine ne a bautata mai gaskiyan shine a yi ma Allah abin da yake so a tabbatar da gaskiya a tabbatar da adalci a ta Allah shi kade walakin na aktharahum la ya'lamun Allah ce amma yawancinsu ba su sani ba ba yawancinsu ba su da ilimi saboda nesa saboda shaitani ya rufe musu idanunsu saboda shaitani ya rufe musu ganinsu shaitani ya kawaita musu ma yani abinda suke so ayuwar ji ba komi ba ne ai wasa ba komi ba ne ai Allah wai mu yi murna Allah wai mu ji dadi eh Allah wai a yi murna a ji dadi amma ka a wuce gona da iri shi yasa sama da kasa Allah ya halice shi ne saboda a bautata mai amma yawancin mutane ba su sani ba sha Allah ce ne inna yawmal ne miqatuhum ajma'in sha Allah ce inna mai fasl lalle ranan nan da ake cira mai fasl ranan da ake rarrabe tsakanin mutane to mai alkawalin Alkawalinsu ne to ajma'ina na dukansu ranan da za a rarrabe tsakanin mutane yaushe za a rarrabe tsakanin mutane shine kiyama Allah na kiransa yawmul fasl ranan da za a raba tsakanin muminai da Allah kai hatta muminan ma an rarraba tsakaninsu wani na kasa wani na sama wani na hawansa wani na sama sama sama ko kana son ka je baka iya kaje yawmul fasl kenan ranan da za a rarrabe mutane nan duniya mu duka daya ba wanda ya fi dan uwansa amma ranar tashin kiyama za ka ga fifito waɗansu ji annabi muhammad wai kan sirati kalbank wani zai zo kan sirati zai wuce kamar yanda walkiya yake wa kajarinil khayli wa rikab wani zai zo kamar yadda dawakai doki ke gudu haka zai wa karri wani zai zo kamar iska wani zai zo yana jan jindi fanajin musallam wa najin maqdus fa maqdusun fi nari jahannam kaga ashe hatta ma cikin aljanna ma an rarrabu ko ba haka ba saboda wurin zaman su ba daya ba hmm. to haka kuma kiyama haka kuma cikin wuta to shine Allah ce inna yawmal fasl kaga ranan nan da ake cira ranar rarrabe tsakanin mutane hmm. miqatuhu alkawalin su ne ka ce almiqat shine waqtu ijtima'ihim lil hisab ranan da za a tara su saboda hisabi duna an yatakhallafu minhum ahad wani ba za a rasa shi ba kowa ya zo ya tsaya gaban Allah shine miqatuhum wurin miqati ne inda za a hadu kenan yanar tashin kiyama ranan nan wurin miƙati ke inda za a hadu kenan Allah ya ce dukansu ba ce daya Allah ya ce suratul naba inna yawmal fasl kana miqata inna yawmal fasl kana miqata Allah ya ce lalle ranar rarrabe tsakanin mutane kana ya kasance miqata ranar alkawali ne ranar lokaci ne da za a hadu ranar da za a hadu ne ranar ba wanda za a rasa shi shi yasa sahabi ya ce ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai ma'aikin allah ina neman cetonka kiyama ina zai iske ka ya ce wurin sirati ko ka wurin rarraba littafafai kuma ka rasa ni nan ka same ni nan miƙatuhun ajma'in inda za a hada mutane za a tara mutane ne ba ci daya mutumin circi zai je mutumin banza zai je ka shirya za ka je ba ka shirya ba ka ce kenan abin nufi ne mutum ka shirya tun wannan rana bai zo ba ka dauki guzuri tun ranar bai zo ba saboda labudda ya faru ka shirya ka je tsallatar yanzu mutuwa biyu dala da mutuwa in ka ji mutuwa yau she ka kai wata nan ka ji mutuwa yanzu kuma mutuwan yana nan ne malam kamar yadda shan ruwa yake ana mutuwa ne aji kuma a nan Muhammad man mata karqamat kiyamatu wanda ya mutu kiyamansa ya tashi saboda duk abin da zai faru kiyama yana gani sai dan kai kaga kiyamanka to ranan ranar tashin kiyama shi Allah ya kira wasa yawmul fasl ranar rarrabewa ranar da za a raba tsakanin mutane fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir fil jannati wa fariqun fis sa'ir Allah ya ce fariqun fil jannati wadansu jama'a na cikin aljanna Allah ka samu ciki amin Allah ka samu Allah ka samu shiga aljanna Allah kai muna tukuncin aljanna kai muna sadakan aljanna ko aikin mu bai kai ba Allah ka ba mu waɗansu na aljanna wa fariqun fi sa'i waɗansu kuma na wuta Allah ka raba mu da wuta Allah ka raba mu da wuta kaga an raba mutane kenan Allah ya ce wa sahabul yamini ma sahabul yamini ma أصحاب اليمين نعم في سدر مخبول نعم وطلح منضود يا إسا وأصحاب الشمال كما وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال هذا أن رب متعني كشبي أصحاب اليمين أكوي أنداما سوني إن الجنة نعم kagan أن الجنة ما شاء الله ترى سوني 'yan saboda dama na da daraja a cikin musulunci annabi komi zai yi da dama inda alheri ne da damansa zai yi hatta zai yi aski da dama zai yi saboda dama na da daraja a cikin musulunci shi yin aljanna ma aka kira su yan me yan dama annabi ko takalmi ya sa ya manta ya sa kafan hagu shi ya cire hagun ya sa dama In ji na na aisha wai yana burge annabi mai aiki da hannun dama duk wanda ke aiki da hannu hatta gawa za a yi mai wanka annabi ya ce ibda'ana bi ha? ku soma da damanta lokacin da sai da ta rasu kaga shi Allah ya kira yan aljanna yan dama saboda shi sahaban annabi Muhammad su ma suka zo zama tare da annabi ta daman annabi suke soma zama za ana zama haka ana fira sahabai sun suka zo daman annabi za su zauna ce dai mai shi ya ga wurin ya cika ce koma hagu to Allah ce yan aljanna yan dama yan wuta kuma ne yan hagu kaga an kasa mutane kashi biyu kenan yawmal fasl kenan ranar da aka rarraba mutane shi yasa Allah ya kira su yawmal fasl ciki yana daga cikin sunan naƙin kiyama yawmul fasl ranan da ake rarrabe mutane wallahi kana ganin ga dan uwanka jini kwana ma bai raba ku ya samu abu ma she ya baka she ko raba amma kiyama wallahi an raba ku inda aikin ku bai zama daya ba kai matanka ta bautata ma Allah ka cuce ta wallahi kana ganin ta ne ga ta za ta aljanna kai ba za ka iya ka ba kaga yawmul fasl kenan gadanka kana kallo bai bautata ma Allah ba ka bautata ma Allah zaka aljanna duba annabi nuhu da dansa kan'an Allah ya ce innahu laysa min ahlik ba dan uwanka ba danginka bane kiyama ba duniya ba yawmul fasl kenan ranar rarrabewa Allah ya ce miqatuhum ajma'i lokacin su ne haka ce miƙati shi ne inda za a hadu inda ake haduwa shi yasa ake cira in za ka hajji akwai miƙati inda za a hadu a doniya. to kiyama kuma wurin za a hadu sa'an na a rarraba mutane kowa mai shiga aljanna ya shiga mai shiga wuta ya shiga amma dole an hadu kun fahimci magana ba ka shiga aljanna sai ka zo miƙati. ba ka shiga wuta sai ka zo miƙati. ka fahimci magana eh kamar misali zai yi maka don misali zuwa akra za ka akra dole shi an hadu ne station to miƙati kenan misali an hadu wuri nan mai dokan zuwa ta mai je mai dokan zuwa lafas ya je mai dokan zuwa akra ya je miƙati ke inda aka yi haduwa to Allah ya ce kiyama mutane ne ba ci daya sha Allah yace ce me يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون الله يقول يوم رانا نن لا يغني مولا عن مولا شيئا wani masoyi ba zai iya kulla ma wani masoyi ba shay'an komi wala hum ba wani da zai samu agaji shi wanda Allah ya bashi agaji yawma la yughni maulan an maulan shay'a ranan da wani masoyi ba zai iya kulla ma wani masoyi ba shay'an komi naka ce maulan shine me yana iya doka alqaribu as-sadiqu naka ce maulan masoyi yana iya doka aboki yana iya doka danji yana iya doka aboki to ranan nan abokinka masoyinka mai taimakonka bai iya kula maka komi gaban Allah kun fahimci karatu aka ce maulan shine yana doka aboki yana doka mai taimako yana iya doka danji to Allah ya ce ranan tashin kiyama la yugni maulan an maulan maulan shay'a ranan nan wani masoyi bai iya kulla ma wani masoyi wani abu misali duniya masoyi za ka kai mai alheri bai da lafiya ka aika mai kudi ka kai mai ziyara yana neman taimako ka taimaka mai mesa yasa masoyinka ne mesa yasa danjinka ne mesa. abokinka ne to ranar tashin kiyama wani aboki wani masoyi bai iya kulla ma wani masoyi kori hmm. kowa na ta kansa ne kowa na neman kansa ne ranar nan kowa na neman shi ya tsira shi yasa Allah madaukacin sarki ya ce mana cikin suratul mu'minin فإذا نفخ في الصور فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون الله يقول فإذا نفخ في الصور ناك يبو سوتكين قهو أكتاش الله يقول فلا أنساب بينهم با وني وانتكا با وني غنغنتكا سكانينسو ولا يتساءلون با وند زي تنبيه دان uwansa ina wani ku zo da shi wani kai ya ce maka zai saka cikin aljifunsa ranan bai da riga ma bai da riga ba batun aljifu ake ba to Allah madaukacin sarki ya ce ranar tashin kiyama wani masoyi ba zai tambaye dan uwansa ba suratul ma'arij yubassirunahum na'am yawaddul mujrimu law دليل العذاب يومئذ بمنيه نعم وصائلته وأخيه نعم وفصيلته التي تؤويه نعم ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه الله جيرانا تاشن كياما يود المجرم ميموغ أيك متمن بنسا wanda bai bautata ma Allah ba da zai samu ya fansa kansa da 'ya'yansa da matansa da mutanensa kai duniya duka ma a sa su wuta sun mayunji shi kadai shiga aljanna ya yi ah. ba zai yi ba Allah madaukacin sarki kenan yawma la yughni maulan an maulan shay'an ko ba haka ba ranan da wani masoyi bai iya kulla ma wani masoyi komi Allah madaukacin يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما نعم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا نعم إن وعد الله حق فلا تغرنكم الآيات الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الله يقول يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا الله يقول يوما رانا لا يجزي والد عن ولده uba ba zai iya kullamawa dan sa komi ba wala mauludun huwa jazin an walidi haka kuma shi yaron da aka haifa bai iya kulla ma ma'aifinsa komi shine me shine ranar tashin kiyama wanga duka na fassara muna yawma la yughni maulan am maulan shay'a kuna fahimtar karatu wani ba zai iya kulla ma wani komi ba wala hum yunsarun hmm. ba za su samu agaji ba duk wanda bai bautata ma Allah baka da agaji na'am amma akwai istisna muminai da suka bautata ma Allah ranar tashin kiyama kuma za su zama ƴan uwan juna suna tambayin juna Allah ya ce al-akhillau yawma يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين Allah ya ce wani gangantaka wani ɗan uwantaka ranar tashin kyan zai koma ciyayya illal muttaqin shi masu takawa kaga Allah ya kawo istisna muttasil illal muttaqin shi dai masu takawa waɗanda suka bi juna aka bautata ma Allah aka yi ibada aka yi hankuri da juna wallahi jama'a za su tashi suna gudun juna ku kuna neman juna ne mutane na gudu ko kuna neman juna ne haka Allah ya faji wani yan wantaka duka zai koma ce ya shaidai waɗanda suka yi suka bautata mu Allah waɗanda suka zo juna saboda Allah Allah ka sa mu ciki amin Allah ya ce me illa man rahima Allah ka gani ko istisna na nam innahu huwal azizur rahim Allah ce ranar tashin kiyama wani masoyi ba zai iya kulla ma wani masoyi komi ba shi Allah bai sa wurin ba shi ce illa man rahimallah ce wanda Allah ya jin kansa Allah ka samu ciki su wane ne Allah zai jin kansu ne waɗanda suka bautata ma Allah da gaskiya ko ka bautata ma Allah da gaskiya ka kai lokacin da ma ibadanka bai kai ka shiga aljanna ba sai rahman Allah ya saka aljanna shine illa man rahimallah ce wanda shi yasa annabi Muhammad yace lan yadkhula ahadukum bil janna bi amalihi dayan ku be shiga aljanna da aikinsa qalu wala anta ya rasulullah hatta kai baka shiga aljanna da yace illa an yatagammadani rabbi bi rahmati shi dai Allah lullube ni da rahmansa shine illa man rahim Allah wanda Allah ya rahimshe shi Allah ka samu ciki amin saboda ibadan ka bai isa ka shiga aljanna ba sai dai da rahaman Allah kaka buga kirji ka ce mu inda muka kai habba ai nafilan nan ba wani nafila da ya wuce to ka san Allah ya karbi ko bai karbi ba baka sani ba tilawan da kai saukan qur'anin da kai sadakan da kai ka san Allah ya karbi ha ya tabbata cikin hadisi ingantacce mutum ne ya bautata ma Allah shekaru aru aru aka ce mai shiga aljanna da rahama na ce Allah ba cikin ibadu ba wanda ya bautata ma Allah irin shekarun da dama an ce in shiga aljanna da aiki na ne Allah ce ku dawo da shi ku dawo da shi sha Allah ce ku auna rahama na da na yi mai da ibadansa mu gani cikin hadisin shi aka doki rahaman ido daya aka sa ma'auni haka doki ibadan su shekaru dewanga haka azama auni rahaman ido da ya janye dukkan ibadan su Allah ce kuje da shi wuta illa ma rahimallah shi wanda Allah ya rahimshe shi Allah ka sa mu ciki saboda in ka zauna ka kalle kanka kai lissafin kanka kai da kanka ka sani sa linsana ala nafsihi eh kajin mutane da kaci kudi latibilin da aka ce ka je ka biya ka biya rabi ka bar rabi school fees sun wani da aka ce wani mu wani ma da za a tura ma wani ya shigo ana ka aika ka ce waɗanda duka ya isa ka shiga wuta illa man rahimallah Allah ka sa mu cikin rahamansa ai mun fanci karatu Shi ne man rahimallah ce wanda Allah ya jin kansa ranan tashin kamu wani ba zai kulla mu wani wani abu ba sai dai wadanda Allah ya jin kansu su suna kulla mu juna wani hmm. suna tambayan juna suna agaza ma juna suna taimaka ma juna ne illal muttaqinan nan sai dai masu takawa kenan in an so juna saboda Allah aka bautata ma Allah da gaskiya to ranar tashin kiyama kuma an taimaka ma juna an taimaka ma juna Allah ya ce walladina alladina amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum biimani alhaqna bihim zurriyyatuhum ko wa alatnahum min amalihim min shay Allah ya ce waɗanda suka yi imani she'a'yansu zuriyansu kuma suka yi imani tare da iyaye kai ne mahaifinka mumini ne bai shirka ba amma ibadansa bai kai ya shiga aljanna sai kai kuma ka zama mumini kai ibada mahaddacin qur'ani ka bautata ma Allah Allah ya ce kai zai cika ma iyayenka saboda albarkacinka ya hada ka da iyayenku shiga aljanna sun taimaka ma juna ko ba su taimaka ma juna ba kenan yau la yughni maulan an maulan shay'an nan ana nufin me ana nufin waɗanda ba su bautata ma Allah ba amma waɗanda suka bautata ma Allah suka yi imani shahidi zai yi ceton danjinsa hafizin qur'ani da ya aiki zai yi ceton danjinsa kenan illa man rahimallah she waɗanda Allah ya rahimce su Allah ka sa mu ciki innahu huwal azim Allah shine al mabuwayin sarki al wanda wani bai rinjaye shi ba Abinda ya ga dama yake aikatawa rahimun kuma mai tausayi ne in ba da tausayinsa ba dukkan mu sa mu wuta ba wanda zai tambaye shi amma yana tausayi shi yasa ya rahimsa waɗansu Allah ka sa mu ciki sai Allah ya ce me inna shajarataz zaqqum na'am ta'amul athim na'am كالمهل fil في Na'am. Ka كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم نعم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم نعم ذق إنك أنت العزيز الكريم الله يقول إن شجرة الدق للي إتشن زقو zakumin ga ice ne da ke cikin wutan jahannan? ice asali ruwa ke tsoro da shi ko ba haka ba to shi zakumin ga wutan jahannam ke bari ya tsoro Allah ka raba mu da shi kalimatu zakum ya zo cikin kur'ani wuri uku nan ga cikin wanga sura akwai kuma cikin cikin suratul safat أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ تكن واقع أكما إنهم لآكلون وإنهم إنهم لآكلون من شجر زقوم لآكلون من شجر من زقوم كلمة الزقوم معلومة كتير معناه الإبتلاء ana kiransa zakum saboda tsananin hada mutum in aka sa mutum cikin me cikin wuta zakum na hada mutum ne haka waɗansu suka ce a kalimatu zakum bi ma'ana narkewa in mutum aka bari dan wuta ya ci 'ya'yan iccen zakkum she ga mutum ya narki hmm. shi yasa annab muhammad sallallahu alaihi wasallam yace law anna shajaratan min daqum qatarat fi dari dunya la afsadat lahum ma'aishahum fa kaifa biman yakunu ta'ama annabi yace da ganyen zakum daya zai kante daga wutan jahannam ya fado duniya to da duniyan duka zai lalace zai kone kuma abincin in wuta ne shi Allah ce inna shajata zakum lalle iccen zakumun nan ta'amun afihim abincin masu sabon Allah ne hmm. abincin su kenan yan wuta suna cikin wuta ana babbaka su to suna da abinci abincin su kenan hmm. ta'amun afihim abincin masu sabon Allah ne kalmuhun Allah ya ce abincin kuma kalmuhun kaman tafasasshen mai kaman kotal da ya tafasa kasan kotalin aka zo za a zuba shi kaga kaman ya dan tafasa ne almuhul kenan kalmuhul kaman tafasasshen mai yagli da ke tafasa filbutuna cikin cike ɗan wuta hmm. ka gali hamim yana tafasa cikin cikinsu kamar yadda ruwan zafi ke tafasa sha Allah madaukacin sarki ya ce huzu fa'tinuhu ila sawa'il jahim sha Allah ya ce ma ƴan wuta huzuhu Allah ya ce ma mala'iku huzuhu ku kama shi ku kama dan wutan fa'tiluhu ku fizge shi ku fizge shi al'at huwa al-akhdhu bi quwwah a kama mutum da kalfi shine al'afu fa'tiluhu ku kama shi da kalfi san mala'ikun kuma su ma su ma abincin su kenan a ce ku buga ku buga ya zo cikin athar wai dan wuta yace ma mala'ika ala tarhamuni ba ku tausaya mini yadda nake ga ce kaifa narhamuka wa lam yarhamuka arhamur rahimi sarki mai tausayi bai tausaya maka ba mu wa mu ba ruwanmu khuzuhu fa'tilu Allah ka raba mu da wuta mala'ikun ga ba su da zukiyan tausayi ba su da zukata na tausayi ba su da zukiya bandatin su tausaya maka sha ce khuzuhu ku kama shi fa'tiluhu ku fizge shi ko ka ce ku ja shi ila sawa'il jahim zuwa tsakiyar jahannam ku wulga shi goyi shi yasa annab muhammad ya ce ittaqun nar walau bi shikki tamra ku ji tsoron wuta ko da da wani rabin dabino ne wuta abin tsoro ne ‘yan wuta Allah na azabtar da su azaba daban-daban bayan Allah suna da abinci suna da ruwan sha suna da tufafi abincinsu ne ruwan zafin kamar yadda muka karanta falaisa lahum فليس mahahuna اليوم هاهنا فليس له اليوم هاهنا أمين نعم ولا طعام إلا من يأكله إلا الخاطئون الله يقول بيدا أبوكي بيدا مسوي بيدا ولا أبنتي إلا من قسلين شهده يقول كورجي na 'yan wutan jahannam shi zai ci Allah ya ce hada falyazuqu hada falyazuquhu amim wa rassaq wa akhar min shaklihi azwaj kai wuta ga abincinsu ga ruwan shansu kai hatta tufafi ma za a yi musu tufafi na wuta ne hada ne khasmani tasamu كان خصمان اختصموا في ربهم نعم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار نعم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجنود الله يكشف الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار Allah ya ce agna ranar tashin kiyam za a yi musu open down na mai wuta Allah ka raba mu da wannan kai hatta inuwansu ma inuwansu ma wuta ne inuwansu wuta ne gadonsu wuta ne banda shi kuma gashi kuma an samu su ce Allah ka raba mu inna atadna lil kafirin salasila wa aqlala وأعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا نعم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا الله إن لدينا أنكالا وجهيما إن لدينا أنكالا وجحيما نعم وطعاما ذا غصة وعذابا أليما wanga celin da za a daure su kenan kuma ga bulalan kuma da ake bugun su kuma na karfe ne Allah madaukacin sarki yace walahum maqami'u min hadid walahum maqami'u min hadid na'am kullama aradu kullama aradu أخرجوا منها من غي أعيدوا فيها نعم وذوقوا عذاب الحريق خلاصا مغنى جهنم باومين شغابني Allah ka raba mu da wuta Allah ka raba mu da wuta Annabi sallallahu alaihi yace kun ga wutan kun ga da kuke imfani da shi an kasa wutan jahannam aka raba shi aka raba shi kashi nawa kashi nawa saba'in aka kawo muku ɗayan ga ce sabai ce na hala kafiya Dama wutan duniya ne jihannan ma ya isha ce samu hankali ana bari bari bari jara kayanka ba shine a ji muraba ba haka bahaushe ce Maka ce jara kayanka ana ka bari ka kakkayi kana kai kai duba da za a barka a baka 200 years wallahi kana ganin sabon Allah ma baka ya kai ko ne duba kana takama kana cin abinci ne ka kai wani lokaci nama gashi na hakorinka duka sun fita ko ba haka ba kana takama kana shan ruwa mai sanyi ne wallahi ka zo ka ga ruwan sanyi ka ce ah na sha ai ban kwana yau duniyan ma kenan shi abubakar siddiq ya ce kai ko ba mutuwa su fa ya isa a azaba wallahi tambaye tsofaffi sun gaya maka kana gana an ajiye maka abinci ka ci ka sha ruwa ka kwanta ya zo ya kai wani lokaci shi ce yara ku doki ana ba mu ba za ka ci bai ci ba mu mun ci mun koshi mana yanzu mu ba za mu yi mu ci ba duniyan kenan wallahi kana ganin ana wasa ba kai kaji eh shi yi abin da ka ga dama amma akwai ranar kowa Allah ya kare mu Allah ka sa mu cika da imani shi yasa Allah madaukacin sarki yace wa Allah nafsa Allah na yi muku kashedi ku ji tsoro na saboda inna batasha rabbika Allah in ya kama mutum ba police station ba fa kotun duniya ma ba za a kai shi wurin ba ya zaka bautata ma Allah kawai ku sha Allah ce wuta sha Allah ce khuzuhu fatilu ku kama shi ku ja shi ila sawa'il jahim thumma sa'annan subbu fawqa ra'sihi ku zuba akan kan akansa min adabin hamid adaba kuma mai zafi in aka sa shi aka babbaka shi aka buga shi Allah ce zuq dandana ah, innaka antal aziz ai duniya kai ke nuna kai isasshe ne hakimun karimun kuma kai ke da daraja to dandana ka gani kun fahimta magana eh kaman barawo ne aka kama shi ya gagara unguwa shaka kama shaka je da shi police station aka mare shi aka ma shaka sashi ba kai kace ba kama ka ba to shi ma dan wuta she an babbaka shi an zuba mai ruwa sha ce zuk dandana da ka ce ba wuta ba innaka antal azizu ai kai ne buwayayye kai ne mai girma kai ke gada gadara duniya kuma me karim kana ganin ba wanda ya kai ka karamci da jirma mm. to dandana mu ci izgili ake mai ko ba izgili ake ba Allah ka raba mu da wannan insha Allah mai inna la ma kuntum bihi تمترون insha Allah ce inna hada kun ga wanga wutan ga da kuka shiga ma kuntum bihi tamtarun shine kuke kasance kuna shakkansa kuna konkontonsa tamtarun kuna shakka kuna cewa ba wuta wa ya je ya gani hmm. a bar kwankwantar sha rana kun dame mu komi haramu to gashi nan ka san wani shi kabiyansa ne ya ce wai a ce mai haramu hmm. mu dai wallahi mu irin wazin nan ba mu yarda da shi ba komi haramu komi haramu Hassan al Shi ne wani ya ce tambaya muke da shasan albasar mu malumman na filkitar da mu ce ce su firkitar da ku ku tsira ya fi su bar ku ji daɗi kuma ku hallaka eh haka nan ne mana mutum ne yana rike da kayan smogul shi ya haɗu da wani ce mata 'yan sanda na gaba saboda baka son ka bata mai rai ka ja ba komi je yana zuwa sha ka kama shi da wanda kuma yace kai nema kan kafa su biyar ne amma shi ce sun fi goma sai dubara ka tsira saboda Allah bai cece ka ba ya cece ka ce inna hada ma kuntum tamtahu wanga shine abin da kuka kasance kuna kunkuntunsa kuna shakkansa Allah ka kare mu ya kamata mu saya nan in Allah madaukacin sarki ya nuna muna sabon mako she mu shiga cikin siffan 'yan aljanna Allah ka sa mu ciki al'adan Qur'ani ya kawo 'yan wuta she kawo 'yan aljanna ya kawo 'yan aljanna she kawo 'yan wuta ma'ana zabe sunka kaji ko mun samu wani sabon Allah ranmu kuma wai mubashiri na wa munziri komanda zai zama Allah ramma eh daga zai fito komanda ya zama Allah ramma wai mubashiri na wa munziri haka ake so mana kaka sauran kullum kai ma baka yaka ja kowane aya bai yi ba mana ya kamata yau su zo suna inna alhamdulillahi mana tunda muka bude ibn abbas mu da su ne sun kai shi wazi ai mm. Allah ka fahimtar da mu Allah ka sa mu ji mai aiki da shi inda muka yi kuska Allah ka gafarta muna ko kuma Allah ka yafe muna bayan Allah musulmai muna bukatan addu'a an rikice duniya duniya ya rikice ba a son gaskiya kowa batun kansa ya dame shi kowa batun sarautansa ya dame shi ku duba duniya yadda ya rikice kuma aka ce malum masu yi kasu yi magana hmm. yanzu na ga yaki mali ga yaki nijar ga yaki hmm. sudan ga yaki hmm. malamin ka fito kuma za ka yi magana ce kai ka zama me ka zama sururi ka zama ikhwani ka yi magana kan siyasa zo ka ce lallahu ka kalan rasul baka sani siyasa shi da addini ke tafiya ta yi ba ku duba yadda aka rice yau musulmi za ka tashi kai gaskiya shi a taushe ka yanzu aka take take za a yi vote cikin wanga wata la'alla wanda 15th ko 14th za a yi rajab tayyib erdogan shi ke kan sarauta ji da kyau wai shi ikhwani ne wai an ce ikhwani ne eh mun yarda ikhwani yanzu wanda ake mara ma baya ya zo ya kada rajab tayyiba Erdogan alawiyan ne masu cewa aliyu Allah ne amma kuma duniya na bayan shi shi da kansa da bakinsa na zaune yake shi alawiyan ne shi alawiyun ne shi masu cewa aliyu Allah ne da wanga kuma ikhwani ne saboda Allah waye kamata a can a kama mai mako bani ba an sa ba ku duba kuma turawa ba su son rajab tayyib erdogan har duniya tashi saboda ya daga musulunci shi ne farko ba da usmaniyye wanda matansa ke sa hijabi ya daraja masu ilimi ya daraja hafizan Qur'ani ya daga garinsa kafin ya hau kan sarauta garinsa na baya baya baya yau cikin duniya kasashe 20 waɗanda ke da technology rajabta yani na ciki yanzu hatta irin filan nan mai zuwa ba mutum ciki mai kuke cikin shi to shi yana yi yana saidawa ma ba a son musulmi ya kai wurin ba a son musulmi ya kai yanzu ana neman a kada shi saboda in ya ci kuma musulmai an ci gaba da dai ba saboda komai ake cin sa ba saboda musuluncin sa yau ba wanda president ba shi nan wanda a taba musulunci zai yi magana banda Rajab ba abduga kai magana kuma an kada ka Allah ka bashi nasara Allah ka kama mai ba muna goyon bayan saboda yana ikhwani bane muna goyon bayan saboda yana cishin musulunci Allah ka kama mai ku duba sudan ku duba sudan yadda sudan ya zama yanzu ga an raba shi biyu wannan bai ishe su ba yanzu kaba an kawo yaki ciki saboda ba mu da gata ba mu da shugabanni wai kuma abinda shugabanni suka yi kai shirin kakka yi magana in kai magana ka bar manhaj wallahi ba gaskiya bane sahabai wallahi ƴan uwayensu sun saba sun yi ne su yi musu raddi khuruji shine ka fito da takobi ka ce a yakin shugaba amma shugaba ya yi kuskure a faɗi kuskurensa wannan manhaji salaf ne manhaji ne na salaf Allah ka daukaka musulunci akan kafirci abinda muka faɗi Allah ya sa mu ji mu yaki da shi wanga ba shi cikin tafsiri amma tambihi ne musulmi ka zama waqi'i ya kamata ka san me ke tafiya duniya kada zama kawai kullum kai masallacin ka she gidanka a'a ka san me ke tafiya duniya lokacin da ka bautata ma Allah ala basirati ba ka kai baka san komi ba she dai Manchester da me kuma Barcelona da me kuma to su Madrid waɗanda kawai ka sani amma addinin ka baka san shi ba baka san komai game da kai ba kauyen musulmi ne haka maka zama waƙi me ke tafiya duniya me ke tafiya duniya Allah ka kaba muna Allah ka sa mu ji mu yi aiki da shi za mu nan a taimaka taimakon masallaci fi sabilillah kowa ya sa hannu aljihu ya ba Allah caccawar rance za mu bara cire sallah sai akwai tambaya sai mu bara ayi tambaya na ina ladani Stop.